a yadda take faɗa mishi marainiya ce ta taso hannun kawunta da tsantsan rayuwar bokowa ke gudanarwa babu wanda ya damu da abin da duk take yi tana gama makaranta daga sabis wajen da take aiki a kaduna suka rige ta ta kuma kama haya take zaman kanta 'yan waɗanda suka rage mata dangi sun mata magana ta yi biris da su saboda ita ba za ta yanke 'yancin da ta samu saboda surutun mutanen da bayan rasuwar iyayenta babu wanda ya damu da ita ba su biyu suka haifa dama ta ya rasu tun da karancin shekaru ba wani stress dan zan maka girki shine zai zama wani abu dama zan dafa ni ma in za ka wuce gida sai ka biyo ka karba to idan kun tuna nan muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba ƙyale ce ce din, suka ƙarasa magana kafin su yi sallama kan cewa zai biya ya karɓa din. lokacin da ta ji labarin auren shi ta ɗaga hankalinta ba kaɗan ba abinda kowa takalmin hamza ya jima da sanin mamsi na son shi yana jin ta, har ran shi amma ba irin wannan soyayya ba ta mushi tsufa ko ba haka ba ma ba zai iya auren mace irin mansi ba kishin shi ba zai taɓa bari ba kai ko da kishin nashi zai bari to zai bari an ta mutu kafin ta yarda da auren shi yasa kai tsaye ya ce karki mun rigimar rashin dalili mansi ke kin san ba zan taba wurin ki ba ba tun yanzu ba kin san dole rana irin ta yau za ta zo ba macen da za ta daga min hankali ban da ana rayuwar nan zaɓin ki ne mu ci gaba da abokantaka ko kuma akasin haka kwana biyu ba sa magana kafin daga baya kuma ta dawo kamar da don shi tsab zai yake ce ta gefe kamar yadda ya faɗa ne har ran shi mace ba za ta ɗaga mishi hankali ba hindu ma da ta nemi barazana da zaman lafiyar shi auren ta yi gashi nan yanzu komai ya lafa mishi shi yasa ya kira hindu ya ce mata kar ta wahalar da kanta tunda za a yi musu abinci sai ba ta ɗaga ba amma ya ban mata text ya san kuma ta gani suna gama aikin su da ya ɗauke su yar malike gidan mansi ya wuce ko shigar da motar shi bai yi ba a nan kofa gida ya jira ta ta miƙo mishi ya wuce a hanya ya tsaya ya sallan magariba kafin yanzu ya karaso gida ka biya wajen anna ne hindu ta bukata tana kallon hamza da ya zama jikin shi ya sauko daga kan kujera yana janyo don kafin ya girgiza mata kai gidan abdulhafiz ta sake tambaya saboda tana son jin inda ya je har ya shigo da kwando haka a iya saninta dai restaurant ba za su haɗo shi da kwando ba kuma ta shirya mishi kayan buɗe baki kuloli ya fara fito da su sai wasu robobi masu zurfi yana fara bubbudewa pepe cikin ne soyayyar doya da kwai plantain sai wata irin jalof ɗin taliya da take baza kamshin da ya cika wajen ita kanta sai da ta raina dan abin da take tunanin ta hada mishi ni ma fa na hada maka kayan buɗe baki ta faɗi da wani yanayi a muryarta da ya sa shi kallonta na miki tasfa na ce karki ɗan rausa yadda kai ta yi gefe ina ka samo duk wannan na tambaya ko gidan abdulhafiz kamun shiru cikin idanuwa hamza ya kalle ta yana sauke numfashi ba daga can ba ne ki bar ni ni kam yunwa nake ji ta san ya kamata ta bar shi ɗin to amma wani abu na a zalzalar zuciyarta ina ka samu abinci cokulan da suke naɗe ya warware yana ɗaukar mai yatsu ya sa a cikin taliyar ya bismillah yana fara ci ba amsa ba ne ba ya san bata ko kuma ba zai iya bata ba a gaji yake jin shi wani abu kuma yana gaya mishi in ya faɗa mata daga inda abincin ya fito maganar ba za ta kare yanzu ba kwalin exotic ya ɗauko ya buɗe ya kurɓa yana jin idanuwan hindu a kan shi tana kallon shi me kika dafa ya bukata ta yadda baya son yin magana ko kaɗan idan yana cin abinci ko bai na dafa ba ga shi ka shigo da wani ba hindu ta an sami shirin ta ɓace ita ba wai girki ya dame ta bane tun farko shi yasa abin yake ɓata mata rai ina ka samu abinci siyowa kai cokalin hannun shi ya ajiye cikin kular taliyar yana kallanta shi ma nashiran ya soma ɓaci ban baki amsa ba ne saboda yana jin ba lallai ki so amsar ba ba siyowa ne ba hindu mansi ta dafa min daga gidanta na samu abincin ya karashe magana yana ɗaukar cokalin shi ya ci gaba da cin taliyar a nutse kallon shi take wani irin abu na tasowa ya tattare ya mata tsaye a kirji mansi abinci daga gidan mansi daga gidan wata tsohuwar banza shi yasa har yake mata test kar ta abinci saboda mansi za ta dafa mishi like wow saboda mansi za ta dafa maka shi yasa ka ce ni kar in yi kenan ko banza ya yi kyale ta kamar ba da shi take magana ba yana ci gaba da cin abincin shi don har ya fara ɗiban plantain ɗin yana haɗawa da doyar A kan me za ta dafa maka abinci saboda kana tunanin ni ba zan iya dafawa ba ko hindu take faɗi tana jin kamar ta rufe shi da duka ga hawaye sun fara cika mata idanuwa me yasa za ka ɗauko abincin wata banza ka shigo min da shi cikin gida abincin shi yake ci har lokacin ko ɗagowa bai yi ba saboda ita ba ta isa ta hana shi cin abinci ba tunda yunwa yake ji ita kuma ba ta shiru ba surutai ta ci gaba da yi sai da ya ji ya ƙoshi sannan sai ya rufe kololin yana mayar da su mazauninsu ya miƙe ya ɗauki kwandon da nufin kaiwa kicin ita ma hindu ta miƙe ba za ka mayar da ni kamar ban san abin da nake yi ba ha yadda ya wata irin juyowa yana hada space din da ke tsakanin su ya sa maganar koma mata cikin idanuwa yake kallanta idan kina so mu zauna lafiya a cikin gidan nan za ki koyi yadda za ki dinga min magana za kuma ki koyi girmama ra'ayoyina dan na miki shiru ba fa yana nufin ina gudun rigima da ke bane ko wani abu hindu numfashi ya ja zan shigo da duk abin da na niyya cikin gidan nan saboda gidana ne zan ci kuma abin da na niyya ci ke baki saki hana ni ba wallahi tun kafin a aure ki nake cin abincin mansi da na aure ki me yasa hakan zai canja idan kin ga zaki iya ci in na zo da shi ki ci idan ba za iya ba to ki fita ki siya ko ki dafa bai dame ni ba amma ba za takura ni ba kina ji na wallahi ba ki ki takura ni ba ya karasa magana ne yana juyawa ya nufi kicin ɗin hannu ta sa tana share wasu hawaye masu zafi da suka zubo mata yana fitowa daga kicin ɗin ta gefen ta ya raba ya wuce tana jin shi ya haura sama ranta idan ya yi dubu a ɓace yake ashar ɗin da bata san ta iya ba shi ta ɗebo tana aika wa mansi da ta ja mata wannan ɓacin rai kuma sai ta nemo ta ta zagi ubanta in ba za ta kyale mata miji ba tabbas za su kwashi yan kallo ta kai mintuna biyar a wajen tana tsiyayar da hawayen bakin ciki kafin ta shige ɗaki fuskar ta ta wanke tukun kana ta fito tana nufar dining din wanda ta shirya ma hamza yadda bai ki cin abincin ba ita ma ba za ta fasa ba tana cikin ci ya fito ya sake kaya daga manya zuwa ƙanana sai baza ƙamshi yake yi ko inda take bai kalla ba hannun da ta ga ya kawo cikin flat ɗin dankali da kwanta sai ya sa ta janyewa ba akwai ragowar na mansi ba ta faɗi tana watsa mishi harara murmushi yayi duk yadda take tunanin ta iya rigima a ba ta kai shi ba da wuri ya kamata ta san ita ɗin ba ta isa ta sa shi ko ta hana shi ba ya tabbatar ma da kanshi a wurin nan ba zai takura shi ba shi ya sa ma ya daina jin kama an ɗaure shi da sarƙoƙi ba kuma za ta dawo mishi da yanayin nan ba zagayawa ya yi ta sake janyewa hannunta ya kama duka biyun ya rike su da nashi guda ɗaya ya sa ƙarfi ya karɓi plate ɗin yana ajiye shi wallahi ka kyale min abinci na hamza bana so ka je ka ci na mansi kar ka taɓa min sakin ta yana ɗaukar cokali ya caki dankalin ya saka a bakin shi ke kin isa ki hana ni yin abin da na yi niyya ya furta yana wucewa ya batta wajen tunda ba yunwa yake ji ba fita yi ta kuma san masallaci zai tafi hannu ta kai ta share hawayen da ta ji ya zubo mata ita ma miƙewar ta yi ta shiga ɗaki ta yi alwala ta gabatar da sallar isha karatun alkur'ani ta fara yi ta miƙe ta yi nafila raka biyu tana cikin yi sai ta ji hamza ya shigo ya zauna a gefen gado tana idarwa ta daga hannayenta biyu kawai sai ta ji wasu sabbin hawaye sun sake zubo mata tabdijan Hamza ya faɗi yana ƙarasa maganar cikin yaren da bata fahimci me ya ƙarasa faɗi ba, kafin ta ji ya kama hannun ta yana ƙoƙarin miƙar da ita. Tashi wallahi, ko ka kike? Kin kalli gabas kin ɗaga hannu kina sharara hawaye za ki haɗa ni da Allah? Cike da mamaki take kallon Hamza da ya sa ƙarfi ya miƙar da ita. Kici ne cire mata hijabi ya fara, ta kama hannuwan shi tana tutturewa amma a banza, tunda ya fi ta ƙarfi. sai da ya cire mata hijabi kafin ta wani motsi ya haɗa bakinsu waje ɗaya zuciya shi sai bugawa take yi sosai hankalinsa ya tashi idan ya batta ta yi nan da wuri to fa Allah zai iya amsawa duk da yana jin bai mata komai ba amma dai baya son wani ɗan adam da ya nemi haɗa shi da Allah hindu ikon Allah take kallo kire-kire mamaki sai ya hana ta yin wani kwakwaron motsi shi kan shi wanda yake koya mata tukin ya yi mamakin yadda ta yi a cikin 'yan kwanaki saboda ba ta zaton ta taɓa mayar da hankalinta kan wani abu irin haka ko hamza ya ji daɗin yadda ta yi tukin da yake kuɗi ne suke aiki har ya gama haɗa mata duk wani abu da take bukata an ba ta lasisin tukinta banda kuɗin saya miki sabuwar mota yanzu hindu mu fita ki ga cikin nawa ki ɗauki ɗaya banda corolla ɗin ita kan ranta kal bakar ta ɗauka a kirar bmw 330 saboda tun ranar da ya fara zuwa da motar wajenta ta yi bala'in tafiya da ita ga ta kalkal babu inda wani abu ya same ta shi ma hanzan ita niyyar ya bata don ta fi sauran motocin shi haske kuma ba ta koyi shekara da siye ba ba ma sosai yake hawanta ba ya dai bari ta zaɓa ne da kanta aiko ko baccin kirki ba ta samu ba ranar da ya bata motar ya kuma tabbatar mata da mallakinta ce Da yadda take sanyi da ita za ta iya ranar farko da ta koma makaranta da motarta ta koma ta ji daɗin yadda ta yi fakin ta fito duk ga wasu cikin yan ajinsu suna ta kallanta an ga ta zama hajiya to don ma hanza bai fara mata zancen zuwa hajji ba har yanzu za ta san yadda za ta yi ta sako magana cikin hirarsu ta ke ta hazo ita ma ta dawo manna da haƙorin makanta inda duk za ta shiga yana kiranta hajiya hindu tunaninta kawai na saka ta nishaɗi na daban sai dai ba nan gizo ke sakar ba cikin watanta na biyu a gidan hamza ta je makaranta da safe ana tsakiya da ɗaukar darasi sai wani ɗan ajinsu da ya zo a makare ya ratsa ta gefen ta yana wucewa kamshin turarensa na cika mata kofofin hanci lokaci ɗaya ta ji komai ya hargitse mata har jiri-jiri take ji. cikin tashin hankali ko excuse ta iya ɗauka wajen malamin ba ta miƙe tana fita da sauran gaske da ƙyar ta kai bakin kwalbatin da take gaban ajin kafin ta tsuguna tana fara ya amai kamar za ta fitar da hanjin cikinta Hauwa ce ta fito tana taimaka mata har ruwa ita ta siyo mata ta kuskura bakinta ta wanke fuskarta tana kuma samu ta sha bata miƙe daga wajen ba sai da wani irin zazzabi mai zafin gaske da ya lullube ta dole ta tarkata jakarta tana nufar gida anya hindu zaki ya tuki kuwa da dai kin bari na sauke ki sai in hauna fef in dawo hawa'u ta ce cike da damuwa muryarta ita ɗin ce dai ta ƙi ai kama jigace ta shiga gida a ban ɗakin baƙi na cikin falon ta ci birki saboda wani sabon amai da ya sake taso mata amma kakari kawai take a wahalce tunda dai babu wani abu da ke cikinta ta gama fito da shi a nan kan kafet ta kwanta tana rashin lafiya ba za ta iya kirga yawan lokutan da ta kwanta a asibiti ba amma za ta rantse ba ta taɓa ciwo irin wannan da ya kama ta fara ɗaya haka ba jinta take kamar ba a duniya take ba kamar ta shiga wata irin duniya da ba ta taɓa tunanin akwai irin ta rashin lafiya ba ko numfashin kirki ba ta iyawa ga amai da take ji yana taso mata har lokacin ta kai mintuna talatin a nan kwance idanuwan tana limshe amma sam ba bacci take yi ba ganin kamar mutuwa za ta yi idan bata samu taimako ba ya dan ta karfin gwiwar miƙewa ta ja ciki tana janyo jakarta da ta cillo tsakiyar ɗakin tun shigowarta wayarta ta ɗauko tana samu da ƙyar ta kira lambar hamza da bugun farko ya ɗaga da faɗin har kun fito ko bai zo yau ɗin ba ma muryar ta can ƙasa ta ce ya zo kafin ta samu ta furta wani abu daga ɗaya ɓangaren hamza ya riga ta hindu lafiya me ya faru ya na ji muryar ke haka ɗan gyara kwanciyar ta yi ba ni da lafiya na dawo gida ne ma tana jin ya yi magana cikin yaren da bata fahimta ba kafin ya ce ina zuwa kin ji yanzu zan zo bai jira amsar ta ba sai ya kashe wayar mai musa aiki sau ɗaya take zuwa da ta yi share-share sai ɗan wanke-wanke da ba ma kullum suke da shi ba sai yin hindun ta yi girki sauran tarkacin da suka ci hamza kan ce ta fito masa da shi sauran tarkacen da suka ci hamza kan a fito mata da shi ko a sa a firiji ta tafi da shi kuma hindu ta dinga ba ta kuɗin mota ko dubu ɗaya ne yanayin kyautar shina mata daɗi kwayo da za ta fita dubu goma ya bata a cewar shi ko za ta buƙaci siyan wani abu a makaranta ko takardu ba sai ta kira shi ba kuma akwai kuɗi a akawun ɗinta baba ma satin da ya fita ta ga ya tura mata dubu goma ta san kuma na makaranta ne shi ya sa baba yake daban a duniyarta sanan tana ƙarƙashin kulawa hanzu yanzu bai hana shi sauke nauyin da yake tunanin har yanzu yana kan shi na hidimar makarantar ta ba bata san ya lokacin da ta ɗauka ba don bacci ya fara ɗaukar ta sai ta ji muryar hamza wanda ya ɗago ta yana taɓa fuskarta wuyanta da duk wani waje da hannun shi zai iya sauka jikin nata da zai ji yanayin zazzabin da ya rufe ta wanne irin zazzabi ne wannan ya faɗa cikin tashin hankali shi san baya son ya ga wani bashi da lafiya hankalinsa ya kan tashi musamman yadda ya ga duk talan gaɓe mishi zuciyar shi banda dokawa cike da tsoro babu abin da take yi hindu hindu haka yake kira yana miƙar da ita zaune shi ya miƙe tsaye kama ta tana tashi da kyar. saboda wani irin jiri da ta je na shirin ɗibarta ga amai da ya taho mata da sauri ta kwace hannunta daga rikon da ya mata tana rugawa ban ɗakin amma ba abin da ya fito sai wahala hamza ya tsaya kan yana mata sannu shi ya taimaka mata ta miƙe suna fitowa ya zaunar da ita da kanshi ya zame mata a baya da take jikinta ya shiga ɗakin ta ya ɗauko mata hijab yana kamawa sai ya saka mata ta shi asibiti yadda take jin ta motsin kirki ma da ƙyar take yin shi don allah ka bari in ƙara hutawa ta faɗi kamar za ta fashe mishi da kuka kan shi yake girgiza mata kalli yadda kike fa kina ce min tsaya ki huta ki tashi wallahi mu tafi asibiti hamza ya karasa yana kamo hannunta duka biyun ya miƙar da ita tsaye amma gani yake kamar za ta iya ɓata mishi lokaci sakin hannuwan ce yana ɗan rankwafawa ya rungume ta ya saba ta kafaɗar shi kamar bai ɗauki komai ba ba ta da lafiya amma bai hana ta jin wani abu ya motsa ta ba da ta san rashin lafiya ce za ta sa hamza ya ɗauke ta haka ai kuwa da ko ta ƙarya ce ta yi tuntuni lufta ya kafaɗa shi har suka ƙarasa bakin motar shi da ya samu ya ajiye ta yana amfani da hannun shi ɗaya ya riƙe ta gam kamar yana tsoron ya sake ta za ta iya faɗuwa. gaban motar ya buɗe mata sai da ya taimaka mata ta shiga sai ya rufe tukuna ya zagaya ya shiga 44 Nigerian Reference Hospital da aka fi sani da 44 NARHK shi ya nufa kan shi tsaye Anna da duka 'yan gidan nasu nan suke zuwa yanzu idan ba su da lafiya. Ya yarda da aikin su da kuma yanayin kulawarsu duk da tsadar da mutane suke kira asibitin na da shi. Amma yana da halin kuma wani kyale-kyale ma yake kashe kuɗin shi a kai balantana neman lafiya suna shiga kuwa ana zuwa aka taimaka ma hindun sannan ya fara magana buɗe mata nata katin sosai ya ka shiga ba ta taimakon gaggawa don yadda suka ga ta galabaita har sun bata ɗaki ma an ɗaura mata ruwa ko za ta samu ƙarfi a jikinta ruwan da take ji kamar yana sake takalo mata ciwon da take ji ne